zato the zato the zato shi in da wuya ka ba shi amana kaga in ke na hajiya ne ma ina ta ki murna ki da mutum mu ci gaba da aiki sai ki da ka tana yau zuwa maka inda yake aiki kana jamin da ake ba eh. yoga na tuna kura kake so ka ce mu kana ta mu kura na sa kura kai kana nufin cewar aikin ka sai ya hana na bakke nan ba ya gaba ni hakuri ba na gina baka hakuri kai ba kai sanna baka hakuri ba domin a gidan na ido na ka zo kai fa wahalalle ne fa na gane cewar ka kowa wahala a gidan nan yake ga ka alhaji ne ya dauko ka aiki kai ma alhaji aiki barin matar gidan nan ma saboda sun mai da kai baba gashi nan ya barka da wankin bashi hajiya ma da tara ka kai ma sai ka rakaɗa ina sa muku ido ok riyan ta ne gane da ai yan eh. ne gane ka to kana samun ido cikin al'amura eh, na na sama na ba ni ido cikin aikin na na sama ido kana gani na kai gaima gaima kana gani na gaima gaima kai gaima gaima ne kai kai gaima kai ne kai to na banka kai aikin kaman kana kanyawa kana tilawa koyi kana kai mun rashin kunya fa karfa kai mun rashin kunya ina gaya ma karfa kuskura kai mun rashin kunya ka zan cin gare ya ka zan cin ni ko nake ganin cin a ah, kai na kai kai na karfa kai mun rauni karfa kai mun rauni fa karfa kai mun karfa kai no no no ya kada mai gidansa ka kada mai gidanka wanke mace wanke ka ka san cewa a bayan ka zo gidan nan me ka kai ko me ka ka buga ban ka ka zo ga kan fiye da ni ka ci ka ne ni ta ka ka ne ka kayar ko yaro ke ke da kan in ka ga ku ka ne wani wani wani abin da ka bai ni ranka a ba ka sani ba dan ba shirya bane ne da ka rigima ko kawa da ni sai na shirya ma ka ka shirya mata gidan fa tana son mijinta yawa eh tana son mijinta to bayin da kamata wannan gaskiya ne wallahi amma me ka gani abin da ga duwan aka ce a yadda ya dawo daga tafiya eh. ya dawo gida to ya ga ta yi to wace mm. ka toye wannan ka jefa wannan girke girke eh. da gyaran gida kuma a tabbata mu kanmu zaka ga irin muna ka mutum wani wannan gaskiya kaga fa har yan dinke dinke fa suke fa ai baka sani ba matan masu kuɗin nan fa haka suke lokacin da aka ce mazajensu za su dawo daga abuja ko wata kasar waje to kuma aikin kenan amma ni ina ganin cewar fa kaga wannan aikace aikace ya fi ga matar mai gidan nan matar alhaji eh. Eh. aikin kenan dai aka ce zai dawo ran nan yanzu tana waya tana ga wa kelan ta kawo mata tunkunya ko kala goma eh, kala goma kala goma mu kuma kaga ga mu kullum cikin riga daya kullum muna karkashin alhaji nana ta nuna mu ɗaya ne tana an aje shi guda wani abu <laughs> tana mu eh, tana mu amma <laughs> ban gane tana matar matar ku ba eh? matar mai gidanka ce fa ina gaya ma ka iya bakin ka wallahi in baka iya bakin ka ba wata rana zaka fada cikin wahala to yake da mani na gane cewar baka da kai garma garma ne kai ko amma bin hankali ko ba kara ma lafiya lafi da ɗari kan ɗaki kake sai an kara ma lafiya da nisan kwana alhaji lafi haka mai gidan ya dawo Ayi da ya tabbata mai gidan ya dawo Allah ya kara ma lafiya da Kai Baka Allah ya kara ma lafiya. Baka komai zai dawo daidai. na ga mai gidan ya dawo thank you sai da zuwa rokaje yawa yaya aiki tamar an mu mun kiran da ya ki anta to shi amma ma mata yin tafi ruwa kuma ya anta to ana ta kai ne masu mu dai ke da majina gaskiya ne ya karaba lafiya sweetheart ya ya gidan Ya a kan. Ma da madalla ana shigar shi ciki naki ne Ga kaya nan a cikin but ku ɗauko su shigo da su. To saura kuma ku bar mun but ɗin a buɗe kamar yadda kuka saba. An gama. Da a yi da in An gama. An gama. Aikin mu kenan da kwando gidan nan. Da dai kowa ya bar gida. Gida ya bar shi. To. Isu <laughs> Hajiya, kayan da kicin za a kai su? A kicin za ki kai ki aje, daga nan ki ɗauko mishi wannan jus ɗin da na haɗa mishi. musamman mai suna sallamar masoya. Wato hawa na jus aka haɗa mai suna sallamar masoya? Eh, mana baraka da ni ta kawo ma. Gafaran kuɗi. Allah ya mana gafara. sa kayan karawa cikin jakan nan. Ko yaushe za ku waye har yanzu a gidan nan. Sai ka ce magana hanya ban gani ba. To ai kuma ya kamata da ce ka gane cewa ni na faɗi. To amma labule ya kwaso ku ba za ka iya sa hannu ka kau da labulan ka shigo? Kawai sai ka shigo mana kai ai gafaran ku ne. Alhaji ka san cewar hannu biyu ne da ni. Wannan hannuna na dafe makwibiyar jakan nan ta nan bare. Wannan ɗin na dafe makwibiyar jakan nan. Hmm? Kaga ba wani guri fa da zan kama labule kuma in janye. ke da mana hakuri a aiki du a cikin muni ga wankan yayi to tun da farin cikin dawowan alhaji ne to ku je an yafe mu yawa alle miki albarka hajjaju kin fanni har kullun ina ta cewa shi alhaji lelata ran lelatul qadar ne ah. in dai da taimake ka ga wannan to kakarka da ka ta yanke saka ai ma ga wannan ka tashi ko an sha da shi ciki yakwa to kowa ta zai dauka barin dauta ban kai cikin daki kamar ya kuma kamar ko da haba ba ne sa ba ne sa na mutum ko ba na kai da daka a ya da ba ba kana shiga dan gidan ni na ra'ayi tunda dai baka so na sauke sha a dama kana shiga daki na wallahi sallai ba na shiga daki da mun ta na ce wai da kai ban daki ah, kuna ji na to Wari. ai da kai to da dan wakin ka eh. akwai tsarabar da na zo muku da ita amma idan Allah ya kai mu gobe zan ba ku ita karama lafiya halaje karama Allah karama kai gobe a je ba ai zuwa goben bai sanyi ba naka ne ko ko tono wa kai a rami da jafi jafi da yau da gobe duk ɗaya ne a gurin Allah amma ni kaina da za a bani yau din na fi son haka kuma hakuri sai gobe in kuma a'a umarni kuke bani a'a to kun sani kenan nan dole in ah! ganye mu ga diddigan gidan nan ki sa baki sai na ce zai ba ku kuje sai mu kuje da sakan yau sai a ba mu yau din goban dai goban dai an gama ai da yau da goban da na gurin Thank you. ko akwai wani abu da kuke bukata saboda ina so zan wuce gida mansura babu komai an gama sai dai da safe to Allah ya tashi mansura shi ma ku sabon da kamar to ya kai da zan baki Allah ya zato amma fa Jamila abincin da nake da ashe ba ka manta da daɗin girki na wata tafiyar da kai wato jamila kowa ya bar gida gida ya bar shi shi sa a duk lokacin da nake gida nake jin daɗin irin girkin da kike mu Ya fi ciki na cika irin Wala jin mashi kan shika. gama ci ba Duk wannan abubuwan da na tara ma abincin nan na tara maka ne duk saboda tafiyan da kai baka ci su ba shi yasa na haɗa maka yanzu nake so ka ci komai na gurin Cike na cika. ba so kike in kira mai awo ya auna ni in na ci ciki na ya fashe kin ga a kai na makabarta abin ne ba. to ya kamata ki banna haka mutuwa kuma eh ai ba za ka taba mutuwa ba in ma za ka mutu sai dai mu mutu tare Allah Allah <laughs> kai to baranci Jamila Jamila my sweetheart oh my dear yeah kuma kin ga ayabar da zaki ai shi yasa na ce ya kamata ka ci yanzu fa sun so nake ka ci komai na gurin nan to in ɗauko ma kankanan ka sha a ta sha na ga miki inda ba su kike ciki na ya fashe ba ki bar haka yau wadiya sanda ka dawo ka alƙawari ka ce ka tawo min da tsaraba to har yanzu baka bani tsaraban ba ko ka manta da alƙawarin da ka manne me kike ci na baka nasu ba ai tsare baki tana nan tana ma jiki na a yanzu haka zan nake miki tsaraba ki tana nan yawwa to ya kamata a bani alƙawari na ko nake bari an baki ga tsaraba ki Diya, wannan takardar gida ce, ko kwa rasit ɗin mota ne. Wannan na ga farar takarda kamar na rasit ɗin mota. Ha, takarda ce dai fara kamar da kika faɗa ki buɗe ta ki karanta ki gani. Za ki ga menene a cikinta. Wannan shi ne saƙon da na ce zan baki. Ki duba ki abin da nake gani a cikin wannan takardar da gaske ne ko kuma wasa kake yi min ba idan ki bane yake nuna miki haka kuma ba wasa nake miki ba abin da kika gani a ciki a rubuce shine tabbatacciyar magana na sake ki saki uku don haka na baki minti talatin ki haɗa duk yana ke naki dama sitara kawai kika shigo mana ta gida ki fice ki ba gidana wannan shine maganar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wani bayani nake bukata ki nemi tuhuma ta da shi ko kina bukatar ƙara miki wani bayani da gobe ba. Ai na riga na yanke abin da na yanke. Tunda na baki takarda a rubuce na ce na sake ki saki uku sai idan na kuma na ƙara furta da bakina to wani bayani zan miki kuma? Wani ba wani cin bayani. Na shiga kwaji a kadir ya sake ni. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. me kika yi masa haka Hajiya wallahi ban san me masa ba ta tafiyar shafiya ya sharabu na da shi ya dawo cikin faran faran hajiya na haɗa mai kayan abinci muna zaune ya ce na tawo min da wani tsaraba hajiya kawai ya miko min wata farar takarda wai ya suke ni saki uku amma kafin ya tafi ba abin da ya haɗa ku tsakanin ki da ke da shi? Hajiya iya sani na ban san me na masa ba ba abin da ya haɗa ni da shi. ya yi miki saki uku sakin ma na jahilci kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ki bari zan je in same shi to ma ko na je me zan masa jamila ki shiru sai kira shi zai zo ya same ni ki hakuri. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki hakuri jamila kin ji ki hakuri. Zan shiga uku Jamila. Ai hauka ne. Daga dawowanka ko hutawa baka yi ba. Ka saki yaren nan saki uku. Anya kana cikin hayyacinka kuwa. Ah, Hajiya, wannan shine hukuncin da ya dace da ita. Saboda hauka? To wai shin me taimaka? wanda kai mata saki uku ba kome ajiya zan so ki tambaye ta ita ta fi kowa sanin laifin da ta aikata kai baka sani ba sai ita ne ta sani ki yi haƙuri ajiya amma fa na so ki sani wallahi jamila ba matan zama ba ce me sai maka hadda ka ce ba matan zama ba ce kabiru tambayar ka nake ka mai da ni yar iska baka bani amsan abin da nake tambayan ka ba ajiya kar ba ki daga hankalinki akan wannan abu dan Allah dan annabi ki haƙuri tunda ya riga ya faru ka saki matanka ka ce hankali na ya kwanta kabiru ashe mutane suna yabanka ashe kai mahaukaci ne dan Allah ki haƙuri hajiya kabiru tunda ka saki matanka saki uku ina so ka gaya min dalilin sakin in ji shikenan hajiya zan fada miki ba ka dalilin kenan dalilin sakin ba ka da shi wallahi hajiya dalilin sakinta ya kai na haɗa mata da duka hmm? to amma sai na ga gara kawai in ba ta takardar ta gida salin alam ya fi mun sauki ta haɗa maka lemu ta share maka gida ta yi maka komai shine dalilin sakin a'a to shi kenan kafin ka bar garin nan dole sai ka auri wata ita kuma jamila in ka zalunce ta shi kenan allah ya haɗa ta da wani nagari kai kuma allah ya shirye ka shikenan kamar yadda muka wayi gari za ku ka babu matar gidan nan don haka ba wani abu da bukata ba illa kowa ya kula da aikinsa mansura za ki koma gida kin ji ko ranka ya daɗe hajiyar bata da lafiya ne <sighs> na suke ta saki uku hajiyar kwarai kuwa hajiyar na sake ta don haka mansura za ki tafi gida to ko kuma za ku kula da aikinku kamar yadda kuka saba ku ji magana ta a yake mata gidan nan yoyi amtu ne keke kuma ita aka yi ta ta yi ga haƙuri kafin ka samu mace mai haƙurin hajiya faɗin ƙasar na sai ka tona kai kada wanda ya ƙara min wannan magana hajiya ita take da gidan nan ko ni nake da gidan nan hajiya ita ɗauke ku aiki ko ni na ɗauke ku aiki kai ka ɗauki mu hajiya ita ke baku albashi ko ni nake baku albashi kai ne dan haka na sake ta ba ta gidan nan idan mutum zai tsaya mun aiki mun aiki idan mutum ba zai mun aiki ba ni shi ma kowa ya cikin zan iya sallama sa ba ta tsaya wace za mu tsaya mai aiki to kuma umarni na kawai an gama abin da na ce ku yi shi za ku yi abin da na so ba na so wannan magana ta zo ƙarshe wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha illa hu ma ba za a sake ba ayya mm. ku dukiyarka ku ta ku ta Mansura na gode kin ji ko? kan kai da ɗaya kuma yi wa kai ne ai ko